चले saduwa a cikin wani sabon shirin na kalubale daga nan gidan rediyon freedom mulke da jama'a suna na salma yusuf ina tare da bokiyar aiki asma'u dalhatu wadda ta rike filin nan wajen lokaci mai tsawo da salma ba ta nan ta tafi hutu alhamdulillah na yi hutu na gama gani na dawo lafiya insha Allah and asma'u thank you so much na gode you did a wonderful job yeah, yeah wato alhamdulillah um, yau ma mu ɗauko wani maudu'i ne kamar yadda muka saba mu ɗauko wato matsalolin da suke damun mutane a cikin al'umma da jama'a da rayuwarmu mu zo mu tattauna su ko don a sami mafita to yau abin da za mu kalla shine wato taɓarɓarewar ilimi musamman ilimi tun daga tushe shine ilimi tun daga firamare to sai zamana A idan muka kalla yanzu sai ka ga yaro ya je makaranta shekara shida ba zai iya rubuta maka cikakken sunansa da shi da mahaifinsa ba saboda taɓarɓarewar da harkar ilimin kuma da irin irin sake da aka yi ilimin ya kai ga wannan gabar irin wannan taɓarɓara da aka samu musamman idan muka dubi cewa yau a jihar kano mai girma gwamna ya fito da wani tsari na cewa ilimin kyauta kuma ilimi dole amma ilimin yana da kalubale masu ɗimbin yawa wanda sai an kalle su shine za a samu kawo gyara inda za mu cimma manufanmu yaro ne zai je makaranta imaki primary ije secondary school igama a zo a rubuta ne ku a zo a ce yau an faɗi an rubuta waye an faɗi jibi an rubuta wani ne shi harkar ilimi harka ne mai girma mai daraja harka ta daga eh, tushe ba eh, asma'u ba ta da kwaskwarima ba a yi wa ilimi kwaskwarima kamar kamar kamar kamar ma'aikacin jiya ne likita likita likita ne harkar ran mutum ake yi babu wani kwaskwari na zamani haka ilimi ma babu wani zancen kwaskwari ma ilimi saboda haka akwai abubuwa da yawa wanda suka taka rawar wajen rugurgujewar wannan al'amari musamman idan muka ɗauki siyasa yadda siyasa ta shigo ciki hmm. ta yi rawa irin son ranta a cikin al'amarin tunda shi kansa harkar ilimin ya kai wani jalli da ake dubansa cewa wata sana'a ce kaskantacciya a cikin al'umma ba a ba wa ilimin mahimmanci ba ba a ba malamin makarantar muhimmanci ba ba a ba ita harkar koyarwar mahimmanci ba domin kankanuwar magana sai a ce ko yara ne kai ne su za a ce ko dan fce din nan neman kijin ko dan ticin din nan neman kaje a samu ticin din ake cewa dan abu ne wanda shine kashin bayan al'umma ilimi shine kashin bayan duk wata al'umma da ta ci gaba amma to yanzu gashi mun samu kanmu a harkar ilimin ta sami gibi masu ɗimbin yawa a misauraro kan na cinye filin da shimfiɗa mm. akwai baƙi a tattare da mu a cikin wannan ɗaki namu na shirye-shirye wanda shirin ike zo muku kai tsaye daga nan gidan rediyon freedom muryar jama'a zan babba ina su gabatar da kansu da kansu amma zan fara da hannun dama na inda yake ajiya assalamu alaikum sunana hadiza sani daga fc kano to hajiya hadiza sani ko a'a babu hajiya hadiza sani malama hadiza sani ce sai kuma Assalamu alaikum sunana Dr. Awala Halilu daga Jami'ar Bayero. To, iya a jami'ar Bayero ma tsangai a abinan sashen sashen ilimin manya da raya al'umma. Masha Allahu. Hmm. To a dokta kaji irin shimfiɗar da na kwararo a kan hmm. zancen ilimi amma kamar yadda na ce zan faru ta dama ina so in faro da uwa malamar makaranta uwa kuma ya abinan shimfiɗa da kuma gina al'umma wanda ya ta'allaka a kan mu mata saboda haka da uwar zamfara mm. hajji hadiza ko kuma malama hadiza kin ji shimfiɗar da na yi mm. a kan zancen taɓarɓarewar ilimi na me kika gani to shi dai ilimi kamar yadda aka sani shi ne kashin bayan dukan al'umma mm. kuma babu wata al'umma da za ta ci gaba har sai ilimin ta ya ci gaba kuma na san al'ummar mun da malamai kamar ba dai a basu muhimmanci al'umma to amma ba wani wanda zai iya zama wani abu a rayuwar nan babu malami shi taɓarɓarewar ilimi abu ne wanda ya zama la haula an rasa mata ina za a taro abu mm. akwai abubuwa da yawa da suke faruwa na farko da za mu fara kalla kinga akwai na cewa su kansu malaman da suke koyarwa makarantun nan mun san kwanaki can bayan kika lura a wani da akwai an samu cikowar ma'aikata wanda suke wasu na da bsc wasu na da nce duka sun tattara a ministry ko kuma wasu sun tattara a lea amma sai aka samu gwamnati ce wannan kokarin aka dada da su aji don na ajin ba su isa ba hmm. to amma duk da an da da su aji abubuwan da suke faruwa shine sai aka samu cakudewa a cikin birni hmm. ƙauye aka bar shi hakan nan karazube har yanzu ƙauyukan mu idan kika zaga za ki ga malaman nan babu su wata makaranta za ki je ki tare daga headmaster sai malami daya ga ɗalibai sama da wata makaranta an ce ba za a ci jarabawa ba ai ba za a shiga jami'a ba sai an ci mas sai an ci english mm. to ba su da malaman ma malamai sun tattare abin ne wa'annan da aka koro to in an bar ƙauyen haka ƙauyen yaya za a yi da ita sannan in kika ƙara kallon harka ta congestion a class wato harka ta cakuɗewa ɗalibai a aji mun san gwamnati tana gina ajujuwa kuma akwai project da suke ganin cewa zai zo na ajaye wanda zai kara gina masu ajujuwa da a renovation na ajujuwa amma a halin yanzu abin da ake ciki za ki samu aji sama da ɗalibi ɗari kuma malami ɗaya ne zai koyar masu to ya ilahi alami na ɗalibi ɗari a cikin aji ina malami zai iya da ɗalibi ɗari a cikin to ina teacher malama bana na son ba zan kashe ki amma dai a wannan gabar banda yawan ɗaliban da malami ɗaya mm. akwai kuma yanayin ajin kansa da yanayin yadda ajin yake ba gurin zama ba gurin zama wata ke rufin ɗinsa yana lidila yana private classes yawwa yana yara idan sun zo a ƙasa za su zauna sannan kuma a'a bayan sun zauna a ƙasa shi kan shi yaya zai iya kwantolin wa'annan ya'ya ɗari da hamsin ba zai iya ba sai yawa ɗan abin da zai yi ya ilahin alamina idan an ce under normal circumstances ko kuma yadda ya kamata ya zama ai mun san dalibi daya da malami ɗaya da dalibi talatin ne kuma mu duk shekarun baya da muka karatu haka muka yi wannan haka muka yi kayan mu to a'a mu yake faruwa yanzu yaya za mu ɗauka cewa yaran mu yanzu za su yi wannan karatu a haka bari mu koma ga Dakkan jami'a dukka ka ji a wato irin bayanan da malama hadiza ta koro a kan yawan yara a ce ta yi magana na cewa malamai sai aka je kauye ka tarar malami guda daya da ba da ma ɗaliban wa'ansu daga headmaster sai malami shin ba ka ganin abinda da ya sa ake rashin malaman shine kasan a ƙasa akwai tsare-tsare-tsare-tsare da ko ake da shi na gudanar da kowace mm. bangare da kuma ma'aikata ita ma'aikatar ilimi idan ka dube ta sai ka ga bata da ita ce koma baya a cikin tsare-tsaren da ake saboda maganar albashi shi malamin makaranta kullum an ɗauke shi wani mutum ne kaskantacce ya za a yi a ce wanda ike gina al'umma wanda i gina wanda ike yin wannan dokar mm. ko ya yi wannan dokar a yau malamin ne fa shine ginshikin renan shi zuwa wani wurin kuma a ce wai marenin a rike shi a yi mishi rikon kai na kashi ina ga akwai adalci a cikin wannan mm. al'amarin to uzu <laughs> min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Ah, assalamu alaikum. To ni zan fara kallo daga wata mahanga kafin mu shiga nan. To. Na farko dai mun tsinci kanmu a wani yanayi wanda wato akwai rashin tarbiyya da rashin kulawa wajen ma a nuna mashi ɗalibin me ya kamata yi. wanda za ka ga iyaye sun bar damammakinsu abinda ake kira a gida ko abinda bature ke cewa institution na family ya yi lalacewar da yanzu yara ba sa samun tarbiyya na uwa da ake ce uwa malama ɗanta tun daga gida ta fari kafin ma su je makaranta mm. wato ya kai munzalin da tarbiyyan an bar ma malaman kuma 'ya'yan sun yi wa malaman yawa ba ma yawan zaki duba ba mm. shi malamin da yake koyarwa malamin ne malamin ne an ɗau ilimi an siyasantar da ilimi ya zamanto yadda malaman da suke makaranta ba irin malamanmu ba ne na da wanda da muna iya tunawa malami yana kula da kai fiye da ma iyayenka a makaranta saboda an ba shi dama eh an ba shi dama a kanka in kai wani abu zai iya biyo ka gida ma ya zane ka in kai wani abu yana ɗaukan ka kaman ɗansa lokacin da muna yara za ki ga wani malami ko malamin islamiyya shi yake kontrolin anguwan shi kadai to kin ga anan ba wai kashin malaman ba ne tarbiyyar ne ta yi rauni yadda malaman da ake ɗauka da yawa ba su cancanta ba ala misali a jihar kano ba wai mun rasa malamai wanda za su koyar da lissafi ba ne mm. misali yanzu wani bawan allah mun je wani taro ya yi magana ya ce to an ce ba malaman lissafi in an tashi employment to a ɗibi malaman lissafi mana kuna da karancin malaman lissafi kuna da karancin malaman turanci da ka tashi ɗiban wasu malamai saboda wa'yancan wanda suka karanta lissafi ko turanci hmm. su ba sa sabgan da ake ciki sai a ɗibi misali kuma sai ka ɗibi wanda suka yi hausa hmm. suka yi islamic studies hmm. suka yi wani abu can daban ko political science ko economics ko wani education daban sai ka ɗibe su kuma bayan wancan gurbin da za a ciki na malaman turanci ne da na lissafi to kin ga anan mun siyasantar da sha'anin ilimi daga nan komi ya fara rugujewa ba mu ɗauka kan cancanta hmm. shin ni ina son koyar wannan ko ba na so ce to barin je aji dai tunda dai ba a samu aikin banki ko nnpc ba barin dan fara wannan to idan na je koyarwa hmm. ba lallai in tsaya in yi abin da ya dace ma yara ba ba lalle in cusa ma yara a aƙida na ilimin ba sosai saboda ni ina aikin ne ina tunanin wani abu da ba bayan wannan idan kika ɗau wani abu akwai abin da ake ce ah, mun bar ayyukan da ya kamata mu yi da kulawar shine abin da ake cewa lack of responsibility da control nauyi da kuma bibiyan abu yadda ya kamata mm. ki je makarantunmu ni ina shugabantan kungiyoyi masu rajin bibiya ko kara haƙƙin ilimi na jihar kano mm. wato mun taɓa zuwa wata makaranta da na je sai na zauna da abokina muna zaune wanda za ta koyar da quantitative a wannan makarantar hmm. ba zan kira sunan makarantar ba hmm. sai a lokacin da za ta shiga aji ta zo take ce mu abokin na malam zan koyar da wannan dan nuna min yadda zan koyar a lokacin fa za ta shiga aji wanda malami ana so kafin wannan awoyin kafin ranan ka tsara ka shirya abin da za ka yi kafin a koma sam kafin a eh. mm. fara makaranta ya kamata a ce an ba malamai tsari tsari za ku koyar a wannan da lesson plan eh, za ta yi to ki duba fa sai lokacin fa za ta shiga aji fa malama to ita me aka ce mata ta rike bare ta me ta je ta rike ya koya mata ta yi da ya tafi sai na ce wannan koyarwan za ta yi da gaske ce ai har ta fi na albashi ma su ne manyan ma'anan to ki gaya mun ko ka shiga makaranta wannan lack of responsibility din ka ga malaman harkan kasuwancinsu kawai suke yi suna siye ana cinikayya mun taɓa zuwa wata makarantar na cewa principal ɗin Wata makarantar mata na cika musu magana mana ga ajujuwa ba malamai ce cap kujera ta sai ta yi rawa to ina responsibility ina control a wajen eh, dakta wato da hmm. kai wannan magana ta aka siyasantar da magana eh, aka hmm. siyasantar da harkar koyarwa a nan akwai wani abu da nake so kara yin matashi a kai siyasantar da wannan da kake magana cewa an yi idan ka dubi yanayin yadda ake tafiya akasarin malaman da suke koyarwa kuku suke makarantu mm. saboda wannan abin da ka faɗa na rashin sanin responsibility rashin sanin menene nauyin koko menene haƙƙin da ya rataya mm. A kan hukuma da take wato a rarraba waɗannan malamai mm. sai kaga saboda wannan siyarsa sai a ce saboda haka waɗanda suka bi siyasa aka yi haya haya ɗin siyasa mm. mm. ilin rabon shi da makaranta shekara ashirin ko goma ko sha biyar kawai harka ce ta da yawon siyasa mm. ko da da ilimin ko yana da ilimin ai ya riga ya shiga wata kailula ta dama. sai a zo a ce to ai ko ɗan ticin din nan nisa sai a ɗauke shi sai a ɗauke shi sai a kai shi cikin aji mm. ya koya shi fa ilimi kamar abin da bature yake cewa ne you don't give what you don't have mm. ba ka ba da abin da baka da shi mm. ko ba ka sai a kai wannan irin wannan sai a kai a ce an ajiye shi a cikin aji e koya wa yara ya ilahil alamin me yasa ba za mu samu matsalolin da muke samu a yanzu wannan wannan maganar da kika ya tuno min da wani abu daga cikin da yake a kona abu da muka ɗauka yanzu muka ce to mu daina faɗan matsaloli matsaloli mu me muka yi daga cikin abin da muka yi mu misali wannan abin da kika faɗa na da muka hango wannan rashin kulawan da sanin makaman aikin mm. akwai abubuwan da muka yi na gaya ma president commissioner cewa gashi gashi gashi wanda ko a satin nan ya faɗa ya ce sun ɗau sabon tsari yanzu za ki ga da za ki ga ni siniyan ka ne a aiki na riga ka ina gaban ka amma kuma kana shugabanta ta a makaranta hmm. kin gane za ki ga ni ina gaban ka eh, eh ya faɗa hmm. wanda wannan mun yi challenging cewa lallai wannan lack of responsibility and control din sai an dawo da shi sha'anin ilimin jihar Kano zai gyaru wanda kuma alhamdulillah mun ga sun dau wannan hanya mm. idan da yawa ko da ke yar wace ce ko ke mata wace ce ko kai waye ko waye ya kawo ka mm, mm, ka zo ka bi layi to idan akwai wannan za a dan samu sanity wanda yanzu muna tunanin idan an yi wannan zai dan gyara wani abu sai kuma a dora to idan har za a ce misali saboda ni an kawo ni ni dan wani ne ko kuma ni yaran gidan wani ne aka ban koyarwa dan ban damu da koyarwan ba kuma aka ɗau wani babban mukami ko wani sashe mm. aka bani ina kula da shi ya za a yi wannan aikin kuma ban iya shi ba to wannan yana daga cikin abin da mu a kungiyance misali muke ta kokari ba wai mu zo mu ta yaya ta wace gwamnati ba ta yi kaza ba mu ba mu yi kaza mm. to mu me muka yi na wajen gaya mu gwamnati ko aiwatarwa a makarantun cewa ya kaza ya ba a yi kaza ba alhamdulillah uh, a wannan gabar ba na so mm. uh, malama malama hadiza mm. zan soke mana magana akan tsarin jadawalin koyarwa uh, shi ake cewa syllabus kenan kin san abin yana ɗaukowa ne daga syllabus ya taho scheme of sannan ya zo lesson plan mm. yawa eh. to shi kan shi syllabus mm. saboda akwai malamai da suke korafin cewa syllables in kamar tun tun tun tun hmm. tun tun bana ce muna yara ba da hmm. shekarun namu ba yawa amma tun tun tuni hmm. shine dai tsarin kamar muka dauki mathematics kamar yadda kika faɗa mathematics da english yanzu su ne in ba ka da su ma ba ci gaba a karatu to su ne dai kamar yanzu duniya ta ci gaba a Najeriya muna ma in kika dauki makarantu ma zaman kansu wanda su ma za mu zo gaba su mm. makarantu ma zaman kansu in kika dauka sai kiga suna yawon duniya suna browsing internet suna mm. samo idea mm. na yanda eh, karatu ya ci gaba kuma suna zuwa suna saka a layi tsarin su saboda duk dan da yake makaranta mai zaman kanta ya yi wa 'ya'yanmu da suke makarantun gwamnati nisa kyale ta yaro ma za a faɗi turanci ya ji shi ma ya faɗa kyale ma mm. wannan mm. ya fahimci ma menene mm. ya kirkira abu da kansa yanzu makarantu masu zaman kansu sun kai matsayin da suna koyawa yara yadda za ka haɗa kwamfuta ka haɗa jirgin sama tun a primary a secondary innovation amma a makarantun mu na gwamnati tsarin shine dai tun na kakanni tun zuwan barin tura abinci ke ce to abin da zai iya cewa shine idan kika kalli abin da Dr. Awala ke magana akai wannan matsala ta responsibility din ma ba ta shiga cikin zuciyar mu ba hmm. su private schools dama suna da tsari kuma malaman da suke ɗauka mm. sai sun tabbatar cewa a'a kwalliya za ta biya kuɗin sabulu mm. za su ɗauko wanda suka san za su yi musu aiki ne mm. kuma da magana albashi magana albashi fa shi ne ina so a zancen nan to idan suka ɗauko kamar a'a mu mun tsaya an bi cewa wane ya san wane wane ya san wane an ɗauke shi aiki to su kuma sai su tsaya su bi based on merit waye ya cancanta hmm. waye ya san zai min aiki haka ne waye na san idan na miƙa wa kaza zai yi to saboda haka shi ba su ɗauka sannan kuma za su baka abin da suke so ka yi wanda dole sai ka bi shi hmm. mu kuma annan kamar ya ke na tsarin koyarwa tsarin salamas ɗin mm-hmm, mm-hmm. ko kuskure masu ka samu ko me suka samu wanda suke so su incorporated na fahimta da syllabus mm. dole shigar da shi za da shi you have to follow abin da suke so mu kuma a namu dama can fa ka shiga cikin abin ne babu karsashi a'a karamar sana'a ce da eh, suke sai ta yawa da suke kallon da ba mm, mm, saboda haka ka shiga ne kurin akan kana jiran dan wani dan ya zo eh. kurin ka waske eh, to wannan abun ma ba zai sa ka wallahi ka tsaya kai abin da kake yi kake kamata kai mm. saboda dama shi one of the character na malami mm. dole sai yana da passion for profession mm. sai kana kaunar profession din a zuciya kuma kana so ka ci da profession din gaba shine zaka fara tunanin bara in je in browser in gano wani abu sabo in corporate din sa intel abin da nake kamata in kula. to wanda aka baka ma baka koyar din ba ina kuma ka kawo sabo shi yasa muke nan inda ake da to shi yasa koyaushe zaki ga a a'a abubuwan mu har yanzu ana lagni hmm. to um, malama hadiza uh, na ji daɗi da kika ga wannan wato gabata ta babin da ake cewa fashin karsashi da hmm. so hmm. na aiki to za mu tafi ɗan hutun lokaci idan muka dawo za mu zo mu ɗora a inda muka tsaya mai sauraro ƙalubale. Ƙalubale. kalubale gare ku mata an ba ku dama ba mata kaɗai ba kowa ma an ba shi dama ya faɗi albarkacin makinsa domin mu gudu tare mu tsira tare amma kafin mu koma mu sake tsandama cikin shirin zan miƙa mu ga asma'u dalhatu domin ta gaya mana nan bobin da za a kirawo mu don tambaya ko ƙarin bayani ko shawara asma'u dalhatu gare ki. masarar barkamu da dawowa kamar yadda aka saba lambar mu da za a neme mu ita ce sifili tara sifili biyu hudu hudu ɗaya hudu tara shida ɗaya. zan ƙara mai <laughs> eh, sifili tara sifili biyu hudu hudu ɗaya hudu tara shida ɗaya mata ai kokari a kira da a kira wannan filin fi saboda magana ce wadda muke wadda hakikin gaske ta mu ta fi shafa tun daga farko hmm. saboda muna cikin wannan malaman na farkon rayuwa mm. na ɗa idan in haife shi saboda haka wannan haƙƙi ne namu mu kira mu faɗi ra'ayinmu mu faɗi ƙorafinmu mm. domin ko Allah zai taimake mu korafin ya kai kunnuwan da za su yi mana gyara a kawo gyara idan mm. aka gyara to ga baki ɗaya mu ne za mu ji daɗin abin saboda in al'umma mu ta daidaita hankalin mu zai kwanta duk za mu huta da wannan yamtsa yamtsa da muke fama da shi na 'ya'ya da ya mutsewar ilimi da ni da kai da ke da kowa lokacin da muka yi karatu ba haka muka samu ba hmm. ba haka muka samu ba me yasa mu a lokacin 'ya'ya da jikoki yanzu mu ce za a yi ta tafiya a haka 'ya'yan nan namu da jikokin nan namu nan da shekara ashirin wallahi duk sai sun ji zafin abin kuma za su ji zafin kowa ba mu za su ji zafi hmm. eh, saboda haka a wannan abu ne wanda ya zama na aiki ne na al'umma gabaki ɗaya koyarwa ba wai ta tsaya ga malaman makaranta ba koyarwa hakki ce ta iyaye malaman makaranta da al'umma gabaki ɗaya mm. saboda haka mun tsaya akan wato shauki da ƙauna ta harkar aikin makin koyarwa to aikin koyarwa a malama hadiza kin yi magana fashin wato so da ƙauna da shauki na aikin kamar yadda ta yi faɗa ɗazun ce muna ta magana ta yau wannan matsala gubocin matsala jibo wannan matsalolin nan ma kusan kowa yanzu ya san su mm. magana shine da Allah ya ba mu dama kai wata magana me muke yi abinda muke shine zamanan da muka yi da ni da kai mm. da asma'u da malama hadiza shine cikin gudunmuwar da muke bayarwa ko muke kokarin mutane su shigo mu haɗu mai gyara mm. wannan shi ma tafarki ne na kawo gyara a cikin al'amur to yanzu saboda yanayin lokaci mun tattauna wannan matsalolin kusan a minti talatin da biyar mm. yanzu ko eh, minti talatin da biyar muna tattaunawa yanzu shin yaya za mu yi mu kawo ƙarshen wa'annan abubuwa wa'ina irin hanyoyi ya kamata a bi me ya kamata a yi alhakin waye gwamnati me za ta yi al'umma me za ta yi malaman makarantar me za su yi mm. iyaye me za su yi mm. barwa malama Hadiza wannan tambaya kafin mu dawo likita likita na ta shafa hanci shi yana saboda magana ta cika shi <laughs> Mm. to bari mu je bari mu koma wajen malama mm. ah, Hadiza ta dan kamar yadda gwamnati kullum take faɗi harkar ilimi fa tafi karfin wasa kuma tafi karfin su ba za su iya su kadai ba mm. to kuma a halin da ake ciki din yadda muke ganin abubuwa da muke ganin abubuwa kowa yana ganin gwamnati ba za ta iya din ba kuma ba wai ba za ta iya ba ne amma sai al'umma sun shigo cikin abin nan sun shigo ciki iyaye sun shigo ciki malamai sun shigo ciki sannan za mu iya maganin abu na ɗaya idan muka duba abin da yake faruwa a kudu idan muka duba abin da yake faruwa a kudu za ki ga cewa kudu suna iya tashi community da mm. mai taro da sisi mm. a community din da ake zama mm. sai su gina community schools sai ya zama su suke yi wa community schools din nan komai da komai ba su yi mata hidima mm, mm, mm. to mu ma sai mun tashi community da me kwabo da sisi ba an ce wai a'a an san yadda ta tsada rayuwa take to amma sai mun tashi mun bibiyi harkar ilimin nan a matsayin mu na community da kuma iyaye za ki ga cewa a'a makaranta ka tura ɗanka makaranta wani har ya gama makaranta wala baka taɓa bin sawun sa ka ga yake yi a makarantar ba baka taɓa yana ma zuwa yana zuwa baya zuwa yana karatu baya karatu baka san me yake yi ba to sai mun tashi mun shiga cikin harkar ilimin nan sosai sannan za mu taimaka wa gwamnati sannan mu mu sannan kuma a'a watakila wasu akwai mu mutane da suke a ƙauyukan mu mm. akwai matsatsalo na sensitization wanda dai ya kamata kai da kai mm. har yanzu akwai iyaye wanda ba su gane darajar ilimin nan ba kamar ma ilimi irin na mata za ki ga cewa har yanzu akan harkar ilimi na mata wallahi muna fama da lack of sensitization a rural area sun gwammace wannan ishu na child trafficking and labor a kawo 'ya'ya su ta talla su kawo su su ta aikata mm. wani a'a ƴaƴa maza wasu saboda an ba karatun ƴaƴa maza muhimmanci mm. sai kiga an turo ƴaƴa maza sun tafi makaranta mm. to sai an tashi an yi sensitizing mutanen da suke kauye mm. cewa ilimin nan fa a'a yana da muhimmanci ku tashi ku shigo ciki ku ga me ƴaƴa suke yi kamar abin da Ansarma ta faɗa ɗazu da gwamnati yanzu ta ce ilimin nan kyauta kyauta ne kuma dole dole shi a dolen. me gwamnati take a gwamnatance musamman wayar da kai a ina ga dakta a tambayar da asma'u take mm. ta ce ilimi gwamna ya fito ni tsari ilimi kyauta kuma dole ne mm. shin me take yi wajen dolantar da shi da kyauta tashi ga ya zama dole in kamar yadda malama ta yi bayani eh. cewa ana nan a gabar yata ba za ta yi karatu mm. in namijin ne ma ana tsaka da karatun datta eh. sai ka je an tsauke shi ya tafi gona saboda eh. mu ne lokacin yanzu ah, ala misali da yanzu kamar yadda ta fara faɗa kowa a cikinmu yana da gudunmawa ko rawa da zai taka wajen ganin cewa an tabbatar da wannan abu amma misali yanzu a farko mun san cewa haƙƙin gwamnati ne ta ba al'umma ilimi to yanzu gwamnati ta ce ilimi kyauta kuma dole wanda an ce akwai doka da za ta dolantar da karatun kwanan nan to amma abin da za mu lura shine shin gwamna ne zai taso ya je har ƙauyen da nake ya dolantar da karatu ko kwamishinan ilimi zai tashi ya je lungun da nake ya dolantar da karatu to kin ga dole mu dawo kan cewa kowa sai ya ɗauka cewa yana da haƙƙi na kula da ilimin yara ba wai yaro na ba akwai rawan da zan taka shin na ga yaro a hanya bai je makaranta ba mai nayi mm. ko mm. shin ina matsayin malami yaro ya zo ko bai zo ba mai nayi zan buga mana misali da mm-hmm. an samu wata matsala na wata yarinya da ba ta zuwa makaranta a wata makaranta a nan jihar kano mm. ta samu matsala a hanya to amma saboda sakaci na malami da ya tashi kira rajista kawai tikin tikin ya sai rajista ta nuna cewa ta zo present amma kuma ba wanda ya ganta a makaranta to kai ya aka yi ka mata present mm. to kin ga bai yi aikin shi a matsayin shi na malami ba to gaskiya fi sabila ana so a kawo tsari mai kyau ba wai a ita cewa gwamnati ba ta yi kaza ba to kai a matsayin ka na dan kasa ko wanda Allah ya dora ma wani haƙƙi na wani abu mai kai Allah misali ni malamin makaranta ne ina kula da yara a matakin ko firamare ko secondary ko jami'a mm. mijin mace nawa ne suka taba zuwa duba 'ya'yansu makaranta cewa wannan hali suke ciki gwamna ne zai zo ya duba mm. yara iyayensu nawa ne a makaranta uwa ko ko uba suka tashi suka je makaranta suka ga yadda ake gudanar da makaranta mun taba zuwa makaranta misali ka je ga malami yara suna wasa shi kuma yana ta danna waya yana ko game ko yana wani abu malam me kake haka lokacin koyarwa sai ya firgita ya tashi to kin ga idan har muna so mu gyara a sha'anin makarantu dole a koma irin tsarin da misali ai da ana training malamai ne dan su zama malamai tun daga tushe yanzu training dan su ake yi yauwa to kinga sai dai a tura mutum mm. kinga wannan daman naje ne ba wai ina da shauki ina da nawa hange tunani da nake so in zama kaza mm. sai na rasa sai na ce to barin karuwa kinga za a iya samun matsala koda to koda dan titin to kinga dole idan muna so mu kawo a gyara a sha'anin ilimi dole iyaye su tashi ya zamanto suna fara tarbiyyantar da yara daga gida san darajar ma ilimin tukun ba wai ka je makaranta dan kawai kawai za ka je makaranta amma dakta ba ka ganin cewa maganar wato soke teachers college hmm. wato makarantar nan malaman Ah. mai renon malamai masu koyan eh, grade masu koyar da eh. ake koyar musu da harkar mm. zama malamai na wato grade 2 teachers mm. ba ka ganin yana cikin abubuwan da ya janyo mana wannan taɓarɓarewar saboda tun farko farko kuma ba ka ganin ah, lokaci yayi da za a dawo da harkar Eh, cewa a dawo da wato teachers college tsari yana daga cikin bayanin da ne zaki ji na ce a yi training malamai tun daga farko mm, mm. ko zan iya miki confession cewa ko jami'a kika je mu kamar da muke yara ba mu yi grade 2 ba mm. idan kika samu malamin da ya grade 2 zaki ga methodology shi ma daban ne tsarin koyarwa saboda shi ya faro tun daga tushe so wani zubin wani abun ma a wajen su muke koya wannan zai nuna miki cewa idan da malaman daman na san an an tarbiyyantar da ni akan zan zama malami nan gaba mm. to ina da wannan shauƙin to kinga kinga a haka a haka daga nan an yi gyara iyaye sun ɗauna su malamai an tarbiyyantar da su don koyarwa mm. wani ya buga mana wani misali mai kama hankali mm. cewa ka dau islamiyya ba batun ma teacher student ratio ba ne Kaɗau islamiyya masu hadda ɗalibai ɗari biyu malami ɗa kuma za su yi hadda saboda me malamin yana da shauƙin wannan abin yaran suna da shauƙin wannan abin iyayensu suna so yaran su yi hadda to me yasa nan malamin da yara arba'in ɗin man an sa wani ba zai iya da su ba to kin ga ba a je ƙwarya a gurbin ta yawwa to kin ga kowane abu ya kamata a haka ya zamanto ita kuma gwamnati ta ɗau ta yi abin da ya dace wajen kula da shi kan shi abin da ake kira walfiya na malama saboda me yanzu ba za ka ɗauke ni misali ina ƙaramin ma'aikaci ina gidana yana nan cikin gwale ka ɗauke ni ka kai ni doguwa mm. ba da ma dakata ba na je doguwa kuma ina da iyali na suna nan wani kuma zai samu ran shi kullum sai ya je ya dawo ko zai yi kwana biyu to sauran kwana biyun fa to kin ga anan ma ya kamata gwamnati wajen kula da responsibility da control ɗin ko kuma abin da ake kira shi kanshi ilimin sai an samu good governance a ciki sai an samu wato shugabanci Shugabanci jagoranci nagari yanda za a dinga lura da shi kanshi matsalolin malaman alal misali in abin ta tira ta kai tara ai ni dan doguwa ne misali an yi postin dina doguwa ai gari na ne a primary level mm, kenan mm. a matakin karamin eh, ilimi mm, to in na je ai ina da kishin al'umma ta ya kamata tsaya in dage ko to kin ga a wannan kwanakin dai ina nan so ina ga in iyaye suka yi abin da ya dace wajen kula da ilimin yaransu ba wai dan an ce ilimi kyauta kuma dole hatta fensir wannan dan ka ba shi da shi sai gwamna ya zo ya siya dan littafin naira ishirin ba za ka siya ba sai gwamna ya zo ya siya ai ilimi kyauta kuma dolen shine gwamnati ta yi wasu abubuwan su ma kuma al'umma ko da sa ido ne su dinga yi a kan yara eh, eh. ko da gwamnati ta zo ta yi wani abun shikenan tarbiyyar 'ya'yanmu kuma da kula da nauye-nauyen da eh. Allah ya ɗora mana a kansu ba za mu kula da shi ba sai gwamna ya taso sai kwamishina ya taso to mu mu yi namu mana sai mu tambayi kwamishina cewa ya ba ai kaza ba ya ba ai kaza amma mu al'umma mu me muka yi tukunna ka mu tambaya an yi wata magana a nan cewa cikin makaranta ce a nan garin ga kannuka ga jakuna a ciki gwamna ne ko kwamishina zai zo ya kori kannuka da jakuna ina masu gari ina masu kaza ina mai karan me yasa ya kawo wannan rashin sanin darajar kaga ba a san darajar shi ba inda ka san darajar karatun ma za ka san cewa makaranta ba wajen kai dabbobi ba eh. ko ko ko aje a bude haja a shimfiɗa a ta mm. kasuwa a yi ta kasuwa a cikin wannan to bari mu duba a duk lokaci ya fara tafiya eh to bari mu dau wannan wayar eh to ta dai katse amma mm. dai lambar tamu 0902441461 mm. to masha to kin ga daga cikin ƙarin bayanin da zan yi shine ah, idan misali muna so mu kawo gyara yanzu kin gaya akwai akwai kungiyoyin kasan waje da suke zuwa suna kawo tallafi mm. suna taimakawa mm. to na buga wani misali a wani shiri na ce an ba wata 'ya a nan jihar kano kuɗi akan ta sai dabbobi ta dinga kiwo mm. Barka ka dai. to malam jamilu yawwa fatan alkhairi to mun gode da gaske mm. to kin ga anan aka ba shi kuɗi aka ba iyayenta kuɗi cewa su kula da tarbiyyarta mm. a dinga a siyar dabbobi tana kiwo mm. diribar da aka samu a biya mata kuɗin makaranta da shi mahaifin na ɗaukan kuɗin sai je ƙara na cikin ah, ji halin hausawa mutu yawa ke magana

kuma ba na manta akwai yaran da iyayen su sun zuwa cikin makaranta ba mai shi masta ba ni a matsayin na wanda zan su yi barci sun sami iyayen su sun tabbatar da cewar uwa za su yi tambaya kwana nawa za su sannan su yi kokarin barci saboda wannan yana ba da gudunmawa a cikin ana tsoron malami idan ana tsoron malami an fi zuwa makaranta a kan lokaci an fi ba da attention wajen yadda abubuwan da ke koya musu hmm. domin ya su fahimta amma gaskiya magana ta Allah yana da kyau ita ma gwamnati ta rinka kokarin kula da malamai yanzu ne ba wannan maganta ba ne ba amma lokacin da nake ke nake ba ku labari mm. amma ne yanzu da yake faruwa abin da yake faruwa shi ne. da kwata yanzu malaman makarantar da kake ke taimaka kake fara. ba sa ɗaukar dan volunteer da muhimmanci kuma wallahi dan volunteer ya fi yin aikin da yara za su ta ne da fama na ambaci da mu. Ina na da sauran malamai shi kuma su ba wa 'yan volunteer wajen ba ka rinka nuna musu yara ko nuna ka fi abubuwa da haka ne marasa ne yana da kyau ka rinka kula da su to mun gode yanzu ya za ka yi ka ce dan voluntary ya fi permanent and pensionable ai kaga akwai matsala koyarwa kai da aka dauke ka ana biyan ka sai wannan da yake zuwa yi kyauta in a ina ake ba su ma yanzu misali eh SBMC sun hmm. ba su token amount haka dai ko dan transport mota to yanzu kin ga ko dan tsoron Allah ma bai kamata kai ka koyarwa tunda kana karban albashin kana komi amma a ce wanda yake zuwa kyauta ya fi ka kokari a makaranta to kun ga anan gaskiya gwamnati ma ya kamata eh, ta tashi tsaye duk da yanzu a rubuce an ce an fitar da jadawali da tsare-tsare da za a bibi irin wannan alal misali kamar yanzu a makarantunmu na jihar kano ko secondary za a samu vice principal har wajen guda uku mm. saboda a dakila sha'anin eh, eh, satar jarabawa da sauransu mm. da kuma ciwaciwar da ake yi na harkar neko din nan mm. to a nan idan gwamnati ta tashi tsaye iyaye sun yi nasu malamai sun yi nasu gwamnati ita ce uwa da za ta ɗabbaka kome da za a yi so duk ƙoƙarin ka ko ba sarake ne ko menene inda dai gwamnati ta baka goyon baya ba a ɗabbaka wani abu na sha'anin ilimi mm. to yana da rauni to mun gode a dakta adam eh shi na ce a sakan ashirin a wannan abin da ke so ki faɗa ki karkare da shi to abin da nake gani ko kuma zan dan faɗa shi ne cewa ina ba gwamnati shawara ta kalli harkar 'yan balantiri dinnan nan mm-hmm. balantiri yawanci su suke taimakawa a ƙauyuka sbmc nan da vta su suke dan basu wani dan abu mm. wanda bai kamata a ce a'a su kuma tun da gwamnati akwai ishu na mutane wasu sun mutu wasu sun yi ritaya wasu sun ba aiki mm. Mm. to ko da ba za a dau a'a rashin recruitment ba to a yi kokari a cikin wa'annan gurbin a dan kara musu karfi sannan kuma yan balantari din nan a'a ko gwamnati ba za ta dauki tana ganin ba ta da hanyar ba ta da karfin da ta dauke shi permanent and pensionable to a san dai wani tsari da za a yi musu wanda su ma za su ji daɗi kuma za su san cewa eh. a nan gaba idan kofa ta buɗe mm. su ma za a saka da su. Mm. wato malama hadiza Gadon yake nan daga kwalejin ilimi ta jihar kano fca sai kuma dr adamu uh, sorry dr ah, uh, awal ah, ah, awal halilu daga bayero university mm. inda muka zo muka tattauna akan zancen taɓarɓarewar ilimi musamman a jihar kano da kuma irin hanyoyin da aka ga suka faɗi cewa in aka bi su za a sami gyara mu ne muku godiya kwarai da gaske da ku sami halartar wannan shiri namu na kalubale da fatan in dama ta bukaci a dora mm. za mu sami za mu nemi ku kuma za ku dawo an sanar za a dora din yau akwai magana da dakta ya dauko ba mu dire mm. ta ba ta cin ta harkar waye da lincoln yau waye patient center wai yanzu da ake eh. na daya eh. akwai magana ba da dama da gwamnati gwamnati take na buɗe private makaranta hmm. ya kamata ke to shikenan insha Allahu mako mai zuwa za mu dawo mu zo mu dora a daidai wannan gaba a madadin abokiyar aiki Nisal Mai Yusuf nake cewa sado alheri a wani sabon shirin na kalubale daga nan gidan rediyon Freedom Mutum Radio. Mita 99.5.